أعوذ بالله من الشيطان الرجيم qulubi lokacin zukata ta yi sanyi walhazar hadar min ma a al kuma lokacin mutane na cike da jin tsoron abin da zai kara ta musu irin wannan azaba da sun kaito da cikin ta fa yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani ta ittaqullaha ku ji tsoron Allah duk abin da za ku yi ku ji tsoron Allah abin da ake ce ma tsoron Allah mutum shi abin da Allah ya ce gwargwadon iyawa ta ya bar abin da Allah ya ce bari gwargwadon iyawa ta kowa gwargwadon imani ne da takawa ta waltan zurna bisan kuma lalle rai ta yi kallo ta yi tunanin ma kaddamar daga da abinda za ta gabatar don gobenta a yi lewamar kiyama kowane mutum ya tsaya shi tunanin mi zai gabatar don gobe ne ta kiyama ya yi tunanin wani alheri zai yi don gobe kiyama ta wata kullaha ku ji tsoron allah ya jama'a inna allaha kabirun mata amalu lalle allah masani na da abin da kuke aikatawa saboda haka duk abin da kuke yi Allah ya sani ku ji tsoron Allah ku san yara abubuwan da kuke gabatarwa na aiki da maganganu da aƙida wato niyoyi da manhoni wala takunu kada ku zama fi tarke a wajen barin da'ar Allah wajen barin yima Allah da kada ku zama kan na nasullah kama wa'annan da sun kamance da Allah subhanahu wata'ala ai azaba sun kamance da azabar Allah bayan sun mance da azabar Allah fatara ko a sai sun ka bar yin abin da a da'a Allah ci ya kataliya zikiru wanda tunawa da azabar Allah to shi ka sa mutum ya da'a ga Allah don kada a yi mai ita to fa an samu an kamance da eh, eh, abin da azabar Allah sun kamance da ibadar Allah shi kuma Allah sai ya mantar da su abin da zai umhane kawo nan an yi kaddimu da don haka ba su gabatar da alheri ga kawo nan su ba idan ka mance da Allah wata wata'ala sai Allah shi ko ya sa ka mance da abin da ka umarninka fa dawo al'ummar bil badili don haka sun ka ba ta rayuwarsu gaba dai bil ga abubuwan barna wato ga abubuwan da ba su da umarni gare su wa matu sun ka mutu cikin wannan hali fa takalu annara sun ka shiga wuta wa za abin na ula'ika humul fasiqun wa'annan wa'anda haka masu mancewa da Allah masu mancewa da ibadar Allah ulaika humul fasiqun wa inna sunne fasikai da yawa za ka ga mutum yana harkokin duniya to yana ta abubuwan jin daɗin duniya sai ka ji ya ce wai shi ya mance da wai azuwar ta yi wai wa ya da azuwar ta yi yana ta harkoki ne wanda ba daidai na ya ce ya mance da Allah ba kai wannan shi sa shi ko Allah ya manta da shi duk abin da zai umhane shi sai Allah ya manta da shi ya zan shi ko bai tuna abin da ka umhane ne saboda haka ulaika humul fasiquna wayannan su ne fasikai juna an wa inda sun kaita daga yima Allah da wa amma man ittaqallaha amma wanda ya ji tsoron Allah ya ji tsoron abin azabar Allah wa ma nasihu bai mance da azabar Allah ba wa kaddama nafsihi kuma ya gabatar da aikin alheri ga kai ne yana ta ayyuka alheri saboda bai mance ba wannan fa huwa min ashabil janna wannan yana cikin yan aljanna Allah ka sa cikin wa'anda ke tunawa da kai da kuma ibadarka a cikin dare da yini Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu Allah ya sa mu yi karshe mai kyau la yasawi ashabun nari nari wa summa makara na fariqain farikai sannan Allah ya auna tsakanin mutane guda biyu wato muminai da kuma ‘yan wuta wato kahire da musulmi don a Allah har abada kahire ba su zama daidai da musulmi a wurin Allah akwai bambanci tsakanin musulmi da kahire duk ƙasa guda ta ake zaune amma musulmi ya yi kahiri a wurin Allah da ya yi ƙasa kuma ya yi mutane faƙala Allah ya ce la sauyi a sabon nari ‘yan wuta kam wato kahirai kenan ba su zama daidai wa ashabul janna da yan aljanna ba daidai na ba har abada kahiri bai zama da da da musulmi iri guda ya yi ka sha iska ka ce ai da kahirin da musulmi duk ɗaya don kana kahiri na kace haka inda musulmi kake ba ka cewa haka eh wato in mutum na musulmi bai bai mai da kai ne ba amma don ya ga yana kahiri sai ce da kahirin da musulmi duk guda na ba guda bane don ya ga shi kahiri na wai don su zama dai ba su zama daidai Allah ya ce tsabta la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun ya janna su amma su babban rabu su an manya annajihuna masu samun nasara haisu istakamalu nufusawan lokacin da sun ka kammala kawunansu wato sun kammala rayukansu da imani duk wanda bai gyara imani ne ba bai kammala rayuwa ce ba wanda duk bai kammala imani ne bai kammala rayuwa ce ba to muminai duk wanda an mumini to ya kammala rayuwa ce don haka fasahalu aljanna sun cancanta a shigar da su aljanna wa ulaika su ko wa'ancan kahirai eh, abin na nufusahum sun aikatar da kawunan su wajen da ba wurin da'ar Allah ba fil mahana wajen abubuwan walakanci da walakanta ibada wa shubahaci da abubuwan shubaha, abubuwan da ba su da tabbas ga shari'a ba sa haƙu annar don haka suka cancanta Allah subhanahu wata'ala ya shigar da su wuta wa min samma daga nan wurin rakka wa abin nan wa ladafa a istidlalu ashabina al-malikiyya yace daga nan wurin yayi sanyi kuma yayi taushi wato yayi daidai hujjan malaman malaman mu na malikiyya malaman na malikiyya sun yi hujja bi hadil aya da wannan ayat ala anna al-muslima la yuqtalu bil kafiri cewa idan musulmi wata matsala ta same su da shi da kahiri ya zama sanadiyar mutuwa kahiri to ba a kashe musulmi illa fil gila sai dai ga wani kashi da ake ce gila wanda aka sallama wa mutum cikin amana a kashe shi wal haraba da kuma kashin daji a tare shi daji a kashe to irin wannan kai in musulmi ya kashe kahiri nan to shi ma ana kashe shi amma in ba nan wurin ba ba a kashe musulmi saboda kahiri Allah ya gafarta mana ya gafarta wa malaman malikiya to wala ma anha ta'ala al-kalama lokacin da Allah ya kare magana alama ta na ta sura ga abinda sura ta kunsa min al-hukm min al-hikam al-ilahiyya na hikimomi ta Allah kai kaifa hayya qulubal muhajiri wato yayi bayani cikin hikimar Allah yadda Allah ya tanadi zukatan masu hijira muhajirun wal ansari da masu abin na ba da masauki wato ansar mutanen madina yadda allah da hikima ta ya tanadi zukatansu liƙabulil haƙi ga karɓar gaskiya fi wakati shidda lokacin da adda tsanani domin lokacin da muhajiruna da ansar sun ka musulunta lokaci na wanda adda tsanani tunda inda aka gayya a ba da sanawa an kamo sahabin annabi an kamo musulmi kowa ya taho shiga wanda za a kashe shi kuma ba mai iya hanawa duk duniya annabi na na amma bai iya hanawa a taro ana yanka ne ana ta kuwa ana tsara ne gaban kowa da kowa kamar da an kawa abin nan kubai gaban kowa da kowa kun ga wannan lokaci lokaci na na tsanani kwarai da gaske amma duk da haka muhajiruna da ansara sun fi shigo musuluncin nan wa sabaru sun kai hankuri hatta futiha lahum har an kai musu buɗi wa aganahum Allah ya wadata su sun ka bar dukiyarsu sun ka fito Allah ya wadata su be amwali bali da dukiyoyin kahirai ala abinna ala gairi haulin minhum ba tare da wata dubara ta su ba wala kuwa ba tare da wani ƙarfi nasu ba wa abin nan wa rafa'a man ba'dahu kuma Allah ya ɗaukaka waɗanda za su zo bayan su bil iqtida'i bihim da abin nan da yin koyi da suwa sannan wa azalla man khalafahu Allah ya kaskanta duk wanda ya saba musu duk wanda ya saba ma wa'annan na mai sabai to Allah ya kaskanta su bil hawani ya walakanta su war azabi da azaba to bayan wannan bayyana sai Allah ya bayyana ya yajibu alaman lahu adana aqalin ya zama wajibi ga wanda yake da hankali ko da dan kadan ne an yi azzama kalamahu ya girmama magana Allah bai da'a ce da da'a fa Allah ya ce law anzalna hadha alquran أنزلنا هذا القرآن anzalna hadha alqur'ana da a ce mun saukar da wannan qur'ani alladhi huwa kalamuna wannan shine maganan almushamilu alhaqi wanda ya kunshi gaskiya to da a ce mun saukar da wannan qur'ani ala jabalin ga kuma waje ila fihi tamyizu an ka samu ducin rarrabewa wato da hankali kala insani kaman mutum yana ganewa kuma yana ji to da a ce mun dauki wannan qur'ani ma aza ga duci mun ka samu irin wannan tamyizi la ra'aita wa wallahi da ka ga dutsen nan yana mai tsoron Allah mutasaddiya yana mai tsatsagewa a mutashakkika yana tsatsagewa saboda tsoron Allah wa wa raka sulba da ƙaryen nan ya bar shi warkasawa da bushe wannan duk da ya batta da a ce mun saukar da Qur'ani ga dutse mun ka sa mai rarrabewa yace duk ƙaryen nan da ka sani ga dutse da ya bar shi da ya dawo zakaushi saboda da'a da ladabi da biyayya ga alqur'ani min khashiyatillah dan tsoron Allah wa tilkal amsal waɗannan misalai da muka buga da duki almadhkura wadda aka ambata fi hadhihi al sura a cikin wannan sura min isbatil haqqi na abin nan tabbatar da gaskiya wa idhaqil badili da wace wa ƙarya na dirbu halin nasu muna sanya ta ga mutane la Allah ya tafakkaru da don su tunani wato su imani kun gani daga cikin abinda yake sa tsoron Allah mutum ya karanta alkur'ani tare da kushu'i da kuma fahimta ma'anoni ne Allah ya ce ko duciya an ka samu wannan zai zai yi taushi kuma zai ji tsoron Allah saboda haka ana so ya ana karanta alkur'ani mutum ya rika mai da hankali ne ya mai da hankali ne da kyau don ya gane abin da aka waɗi gane abin da aka waɗi cikin ƙur'ani yana sa zuciya ta yi sanyi yana sa kuma imani ya karu a cikin zuciyar mutum Allah ya gafarta mana ya sa mu karshe mai kyau huwa Allah huwa Allah وثبت على القرآن بالعظم لو walamma الله sabata ala alqur'ani bil lokacin da Allah ya da girma wa ma'aluma abuna wanda An na izama sifa lalle girman sifa tabi'un li izamil mawsufi wato yana bi yana da girman wannan da ake sifantawa to lokacin da al'amari ya zama haka a a zalika sai Allah ya biyo wannan da ƙarin bayani ya ambaci girman Alƙur'ani. to duk inda an ka ce wa ne magana ta yi babbata to shi ya yi magana ta girma kowane na shi ya yi magana ta zama babba to ma ambaci girman ƙur'ani ƙur'ani magana Allah ne to sai ya ce yanzu zai ambaci sifar wanda ƙur'ani magana ta yana domin in ƙur'ani na da girma to mai ƙur'ani ko ya yi ƙur'ani girma to a ba a zalika bai wasa da azamati ta'ala sai ya biyo bayan wannan da ambaton sifar girma Allah subhanahu wa ta'ala wa qala biya alqur'anu kalamu Ya ce wannan da qur'ani magana ta ce wallahu la ilaha illa huwa shine fa Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi alamul gaibi wa shahada shi yasa abin da koye da bayyane asirru wal alaniya sirrance da bayyane huwa rahmanur rahim shine mai rama ko mai jinkai Allah ka tausaya mana kai mana kashi mai kyau huwallahu la ilaha illa Allah Allah fa wanda ya saukar da Qur'ani wanda Qur'ani magana ta ce shine Allah allazi la ilaha illa huwa wanda babu wani abin bauta da gaskiya in ba shi ba duk wani abin da aka bautawa ba Allah ba ba bisa gaskiya ne ake bautawa bisa ga rashin gaskiya ne shi Allah subhanahu wata'ala la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi huwa abin na huwar maliku kuma shine mai mulki alƙudusu wanda a abin tsalkakewa ai azahir wanda a ɗahiru wanda a abin tsalkakewa amma la ya liku bihi ga duk wani abin da bai dace da shi ba wato Allah alƙudusu Allah ya tsalkaka daga nakasa kowace iri assalamu kuma Allah shine adda salama ai bis salamati Allah shine ya tsira minan naqaisi daga duk wani nakasa wata nakasa Allah ya tsira gare ta almu'minu kuma Allah shine mai gaggantawa ay almusaddiqu rusulahu wanda an mai gagganta manzanni ne bi khalqil mu'jizati lahu shi halitta musu abubuwan mu'jiza dan ya amintar da su ba za su yi kunya ba ya amintar da su ba za su walakanta ba ya amintar da su don su ɗaukaka to sai ya halitta musu wata aya abinda ba azatu, zato sai ya halitta musu shi don su bawaye mutane Almahaminu. kuma wanda a abin na wanda an mai shaida ga dukkan komi mena abin na haimana yi haimenu idan kana raqiban ya an ce haimana ko ya an ce yi haimanu ma'anarsa idan kana raqiban ala shay in mutum ya zan mai hako ga abu to almahaiminu wanda an mai hako ga dukkan komi ai ash-shahidu ala ibadi Allah shine mai shaida ga dukkan bayi ne bi a'malin da ayyukansu al'azizu kuma Allah shi ne mabuwayi alƙawiyu mai ƙarhi aljabbaru kuma Allah shi ne mai tilasawa a yi abin da ya kaso jabara halittihi ya tilasta halittu ne alama ara daga abin da zai yake nufi almutakabbiru wanda bai ɗaukar walakanci almutakabbiru amma la ya liƙo bihi wanda yake eh, abin nan mai girma ga abin da bai dace da shi ba subhanallahi sarki ya tabbatar wa Allah

huwa Allahu shine fa Allah al-khaliq wanda an mai halitta Albariu mai ƙagawa ba tare da ya gani ga wani ba ai al mai farar da halitta ba tare da ya ganta ga wani ba mina abinna abinna buri wa huwa abinna astawab wato kenan Allah bari'un ne wato Allah mai bada la abinna na astawab wato abinna abinna astawab mai ba da sakamako ga wanda ya ga dama wato mai kaga abin da ya ga dama kagawa almusawwir kuma mai surantawa lahul asma'ul na shi ka suranta abin da zai ya ga dama surantawa lahul asma'ul na. Allah na da sunaye masu kyau a tisatu wat sa'ur wato sunaye 99 alwarid biha alhadith wanda hadisi ya zo da ita allati abinda ana la ya da uhu bi a'adu wanda babu wani guda da zai kira sunayen nan gaba dai ya kira Allah da sunayen nan sannan ya roki Allah wani abu illa ahassa lahu biha fa illa ahsana lahu biha sai Allah ya kyautata mai da wayannan sunaye Allah al-husna guda 99 ba su dai ga Allah ba amma dai su wayannan sunayen duk wanda ya kira Allah da su daga farko har ƙarshe yar roƙai wani abu to Allah na bashi abin nan da ya roƙi Allah ko menene da su wa'annan suna illa a hasana da biha wal husna mu'annasu al ahsan ai abin nan yustajabu bi halahu ana an same addu'a ce da su kowa ya kiyaye wa'annan addu'o'in ba ku mance ba ba da dadewa ba ta so mu azumi muka karanta su cikin sahihu muslim a nan wurin wanda yake bayan ya ce ana ansa addu'a annabi yake duk wanda ya iya ya karanta su ya iya to Allah zai shigar da shi aljanna to kusan duk dai da malamai sun kai a can cewa zai shigar da shi aljanna amma da ƙarshe suka ce kuma duk wanda ya iya waɗannan sunayen to Allah zai an shi addu'a ce yana cikin fa'idodinsu saboda haka sunayen Allah guda 99 kowa yake da su ba a walakanta shi yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard abin da ke cikin sama da ƙasa suna yin tasbihi ga Allah wato halittun Allah na sama da na ƙasa suna yin tasbihi ga Allah subhanallah subhanallah da an wakara ko da da'a ko da ki suna nan suna tasbihi ga Allah wa huwa al al hakim Allah shine magwayi mai hikima takaddama awwalaha ya gabata farkon sura wa huwa al al hakim fa katama sura ta kare kenan bima bada abdihi da abinda ta fara da shi abin da ta fara da shi na bayanin buwaya da izza Allah to ta ruhe da shi kuma wa shamala ala dalailil izza kuma tura ta kunshi abubuwa da dama na dalilai na izza wato buwaya ta Allah wal hikima da hikima lillahi ta'ala ga Allah madaukin sarki wa nasrihi al mu'minin kuma tura ta tabbatar da cewa Allah zai taimaki bayi ne musulmai <coughs> wato bayi ne musulmi zai taimaka musu Allah subhanahu wata'ala zai taimaki bayi ne musulmi sannan wa khuzlanihi lil al-kafiri kuma sura ta tabbatar da Allah subhanahu wata'ala zai tabar da mutane kafiri kun ga wannan shine karshen wannan sura to Allah roƙonka maka da karshen wannan sura yadda ka gwada mana karshen ta ya man la ilaha illa huwa ya alimul gaibi wa shahada ya rahman ya rahim ya man la ilaha illa ya maliku ya quddus ya salam ya mu'min ya muhaimin يا عزيز يا جبار يا متكبر يا من تنزه عما يشركون يا من لا اله الا هو يا خالق يا بارئ يا مصور يا من له الاسماء الحسنى يا من يسبح له ما في السماوات والارض يا عزيز يا حكيم يا اذا قد حكمك da darajar wannan sura Allah ka gabarta mana kuma Allah ka tausaya mana yadda ka gwada mana ƙarshen surar Allah ka gwada mana ƙarshen damuwa da bakin ciki wanda a cikin zukatanmu kuma Allah da darajar wannan turarka Allah ka hada kan muka hada kan jama'an Allah ka hada kan muka hada kan jama'an Allah ka hada kan muka hada kan jama'an ka hada kan musulunci da musulmai baki daya kuma ka zaunar da mu lahiya mana budi na alheri ka yi mana ƙarshe mai kyawu ka kama mana tarbiyyar da yamma ka sa musu albarka ka raba su da ayyuka da maganganu da aqida wanda ba su da kyawu ka shirya muka shirya matasanmu ka sa musu albarka ka aza mana su ga hanyar kama daidai madaidaiciya ka shirya mu ka shirya shugabanninmu ka shirya mabiyanmu ka zaunar da mu lahiya ka haɗa kanmu da darajar sunayenka yadda kake tara mu wajen wannan tafsiri ka tausaya mana ka tara mu haka nan cikin aljanna firdausul a'la Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana abinda duk yayi mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi bi hurmatiha wa bi darajatiha wa rifa'ati Allahumma indak ya arhamar rahimin to wannan karshen wannan sura kenan ta suratul hashar to bismillah sai suratul mumtahana ya ayyuhal ladina tsakiya bace kamar sauran waɗanda suka gabace ta ita ta sauka madina wa hada minna wa hadhihi wannan sura talata ashara aya aya goma sha uku ce wa mawdu'a har ra'isi jagora abinda take koyarwa al'adalatu fil islam abinda take koyarwa a cikin musulunci al'adala fil islami wato ayi adalci a cikin musulunci abinda yake ce ma adalci a ba kowa haƙƙin da shari'a ta ce a bashi duk wanda ake hulɗa da shi haƙƙin da shari'a ta ce a bashi a ba da haƙƙin nan wa da shari'a ta ce a bashi wannan shi aka ce ma al'adala al'adalatu fil islam fi mu'amalati kufari wajen mu'amala da kahirai alharbiyin kahiran da ake yaƙi da su a yi musu adalci wa ahlul zimmati minhum kahira amana wayanda ba a yaƙi da su su ma a yi musu adalci wannan abin da sura take karantarwa kenan saboda duk mutanen da sun ka ci gaba to idan sun ci gaba da adalci ba su koma baya har abada amma duk lokacin da mutum ya ɗauki hanyar zalunci zaluntar jama'a to babu shakka mutumin na an kai ƙarshen ci gaban da an gani shi saboda haka ku rikci tsakaninku da ɗiyanku ku rika ya adalci tsakaninku da matanku ku rika ya adalci tsakaninku da jama'a ku. in ku shugabanni na kuma ku yi adalci to da adalci Allah zai muke mutum ya bashi nasara saboda haka sura tana magana adalcin musulunci da musulmai baki daya bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu ya ku bayan Allah wanda sun kai imani la tattakhadhu aduwwi kada ku rike makiyina wa aduwakum makiyinku ay al-kuffar awliya ku rike su masoya abinna wanda an makiyinka ka ɗauki ban masoyinka ka ɗauki maƙiyinka to babu adalci ciki akwai zalunci ciki mutum masoyinka na ya taimaka maka ya yi ma abin da ya kamata ka bar wannan masoyi ka ɗauko maƙiyi ka jefar da masoyi to babu adalci ciki zalunci na don haka Allah ya ce ya ku musulmi kada ku riƙe maƙina maƙiyanku auliya tusiluna ilayhim kuna saduwa da suwa bil mawadda da soyayya bainakum wa bainahum kuna nuna musu alama soyayya ba da an azharu lakum al adawa bayan sun bayyana muku adawa bayyana da imanukum bi saboda imanin ku da ni sun bayyana muku ba su kamnaku dan me za ku dawo ku so su ai la bi bikum bai dace gare ku ba ku so ku zalika wannan yayi kama da misalin maruya misali abinda aka rawaito anna nabi sallallahu alaihi wasallam qatala gazo ahli makka lalle annabi ya ne ya je yaki ga mutanen makka fa aminna na fa amara abinna na fa amarahu wato annabi ya ne ya je yakin eh? ya je yakin makka fa asarrahu ila ashabi sai ya siranta matsalar yaƙin. sai ya siranta ta ga sahabbai dai wato wasu ya faɗa ma sai bai faɗa ma wasu ba to wara sai ya abin na ya yi tauri ya bi hunayin ya ce a bi hanyar hunayin amma maka zaina sai ya ce a bi hanyar hunayin kusan lokacin da aka zo madina munafukai sun yawa munafukai duk gwamnatin da sun kai yawa cikinta in shugabanninta ba su yi tunani dogon tunani ba sai munafikai sun rikita ta to da annabi ya lura da munafikai Allah ya faɗa mai cikin mutanen Madina akwai maradu alal nifaqi la ta'lamu akwai ƙwararri ƙwarai sun ƙware da munafiki ba ka iya gane madinati cikin mutanen madina akwai maradu alan nifaki wayanda sun kware kware da munafici har kai annabi la ta alamun baka gane su kai baka iya gane su na hannu na alamu mu muke gane su to lokacin da munafikan sun kai yawa sai annabi ya zama in zai na yaki gabas haka sai dibi wani gari abin na arewa ko kudu sai ya ce abi can sai munafikai su yi ta kashin gudu ba a sani ba su ta sama inda yayin na su wuce sabai ne da tayya su je su faɗa mutanen nan gashi nan yi ana na an shirya ana jira sai a ji kai hari nan haka har ya gama ya samu nasara ya dawo to wannan abin da annabi ya dauka kenan saboda munafikai miyagun mutane na munafiki guda yana iya rike ta kasa gaba dai to shi sa annabi yake dauka musu wannan mataki to lokacin nan sai tauriya da abin nan da bunayni yace abiya abin nan abi hayya ne. lokacin wannan tahiya to daga nan baka taba kadibu bin abi balta a cikin wanda sun kasan inda za ana makka an kai akwai wani da aka ce makadibu ibn abi balta sai ya rubuta takarda a ilaihin zuwa gare su ya rubuta musu kitaban da dalika takarda da wannan ya faɗa musu lima lima lahu indahu min auladi saboda yana da diya wurin su ahli yana da iyali al mushrikina wa'anda su diyan da iyalin du mushrikai na suna can makka wa huwa halifun li quraish kuma shi ba ba quraishi bane aboki na zama ya kawo shi abin da cikin quraishawa min ahli yaman shi yana cikin mutanen yaman fa arada an yahfada da zalika abin ahlahu saboda haka ya so bari shi sanar da su wani labari wannan labarin da zai faɗa musu zai sa su tsare mai iyali ne kasa cutar mai da ahlahu iyali ne fi quraish cikin quraishawa ma imani duk da yake cikin zuciya ne yana tare da imani ne shi dai ganin da yayi shi ɗauki wannan mataki ya sanar da su dai ya kare iyali ne amma ya imanin cewa a nan ku faru su ƙurashawa kahirai na wannan lokaci kuma abin nan la ya bu na Allah wa rasulu ba su irin jaya Allah da manzonai fassara abin nan na fassara da nabi sallallahu alaihi wa sallam sai da takarda ta tai sai Allah ya aiko ya faɗa ma annabi akwai wata takarda da an ka rubuta an bashe ta ga wata mace sunanta Zainatu matan nan yanzu haka tana can ta isa wani wuri bakin wasu ruwa tana nan zaune tana hutawa za ta je ta kai ma mutanen makka takardar nan kuma ciki tana ba da labarin sirrin ka abin da za ka yi ga makka ka aika maza a an ta sai annabi da ya ji wannan labari daga allah subhanahu wa ta'ala fassara da nabi sallallahu alaihi kitaba sai annabi ya aika takardar nan min mana arsalahu ma'ahu daga wanda an ka aika takardar tare da shi bi ilamin lahi ta'ala da saboda Allah ya sanar da shi da zalika da wannan kuma an ka tai an ka an ka aika su Ali bin Abi Talib Ali yace ta kawo takarda bayan tana nan zaune ba ta sai ga su Ali da su Zubair bin Awwa sun iske ta sun ka ce ta kawo takarda sai ta ce ba ta da takarda sun ka ce ta kawo ta ce babu takarda da an ka bata sai ali ya ce ta kawo takardar nan ko kuma su cire duk tuwayen ta su aje geyi in ba su gani ba sun san inda za su koron ta cikin jikinta sai ta kawo takardar sai ta bude kanta ta ɗebe ta bayyana tsoronta sai ta hidda takarda cikin tsoronta sai ta ba da takarda sun ka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karanta takardar gagata daga mutum guda cikin jama'a ne kadibu ibnu abi balta ya rubuta takarda zuwa ga mutanen makka kuma gashi tare da annabi to lokacin sai annabi ya kira shi ya tambaye shi me yasa ya rubuta ya ce ya rasulullahi shi ba mushriki bane kuma shi mumini na kuma mutanen nan da ya rubuta ma kahirai na kuma ya san kahirai na amma ya yi wannan ya rubuta musu don su kare mai ɗaya ne saboda duk sahabban da a tare da kai kowa na da 'yan uwa makka ya amma ni zaune jiki cikin ta ban da kowa makka in ba matan nan da ɗiyan nan ba kowa ba da makka sai annabi ya karbi uzuri ne wa kabila uzra khadimin annabi ya karbi uzurin ya yace kada a kashe shi umar yace bari in sare wayar manahiki yace a ba ka sare waya ba manahiki na ba ba manahiki na ba ya faɗa muku gaskiya al'amari wanda ya faɗi gaskiya ne to daga ran nan fa bana Allahul ne sai Allah ya hana mu'minai an misali an amali misali hadhihi al muwasala Allah ya hana musulmi daga yau irin wannan ba ga kahirai Allah ya ce an hana daga ranar an ka ce an hana an hana muwasala saduwa zulma wadda da soyayya bai da farikai da tsakanin jama'a biyu musulmi da kahirai. wa abin na wa bayyana sababar mani sai Allah ya bayyana dalilin da yasa yace ya hana bi qaulihi ta'ala da ce wata madauke sarki wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq abin da yasa su kahiran nan sun kafirce ma qur'ani da ya zo muku na gaskiya ai dinin islam sun kafirce wa addinin musulunci wal qur'ani sun kafirce ma qur'ani me addalilin ku na nuna alama soyayya gare su sun kafirce ma qur'ani sun kafirce wa musulunci me addalilin ku ku da an musulmi da za ku nuna musu soyayya ga su ma yukhrijuna rasula suna kokari su fidda manzo wa iyakun su fitar da kuwa min diyarikun daga gidajen ku. sun kore ku bita bi ihim alaikum sun kuntata muku har kun ka kasa hankuri dole kun ka baro makka kun ka dawo madina to wannan za ku yi soyayya da shi kuma ba ku yi musu laihi ba an tu'minu laihim ku kawai kun yi imani da Allah ai li ajli an amantu don ɗaya kun yi imani da abin nan da Allah kawai an tu'minu don ɗaya kun yi imani waje alahu an tu'minu mada'a min mudari'a li bayani annahu sifatun lil kuffar dai ya bayyana wannan shine sifa kayyare musamirra kuma tabbatacciya dogaggiya wadda ta doge bin nisbati ila muslimina har abada dangantaka su da musulmi haka kayyare suke duk sun ka samu dama suna kore musulmi daga inda suke su ce su adda wannan kuma abin nan al'amari gaskiya ne kuma ga yana bayyana a halin da ake yanzu haifu abin na haifu wajadu da dalika sabila muddin inda duk sun ka samu sabila ko hanyar da za su bi su kore musulmi suna kore an tu'minu billahi dan dai kun imani da Allah muta'allaqun bi tu'minu wa tu'minu billahi ay li imanukum billahi la li shay'in akhar dan dai imanin ku da Allah ba don wani abu ba Allah ku shine rabbikum abin na wa wato rabbukum Allah shine ubangijinku alladhi yastahiqu an tu'minu bihi wanda ya cancanta ku imani da shi likawnihi rabbikum wa khaliqukum don ya zama shi ya halice kuma shi ne ubangijin ku mai tarbiyya to dan me za ku dawo ku so irin waɗanga mutane daga wannan ɗabi'a in kuntum kharajtum jihadan in dai ku to jihadi ailil jihadi fi sabili ku to jihadi saboda hanya ta wabti ga imardati da kuma neman yarda ta in dai kun hito don biɗai yarda ta in dai kun to don jihadi akan hanya ta don biɗai yarda ta to ku kuma rikon su masoya wa jawabu shari'a abin nan dalla alaihi ma qabla abin nan in kuntum kharashun jihad in kuntum kharashun jihadan fi sabili to me addalilin ku kuke soyayya da suwa saboda haka bai dace gare ku kuyi soyayya da su ba ba daidai na ba ai fala ta tahzuha awliya kada ku rike kahire masoya duk wanda al'amari ya kasance ko kuna wuri guda kuna aiki wuri guda abokin aiki na ba masoyi abokin aiki na da aiki da sana'a waɗanga ana yin su tare da kowa da aiki da sana'a ana yin su tare da kowa amma soyayya kan sai musulmi aka so soyayya kan sai musulmi la sahib illa mumina wala yakul da'amaka illa taqiyun la sahib illa mu'minan kakkai aboki da kowa sai mu'min kakka ce wallahi kayar nan babba abokin kana babba abokin ka na musulmi kake ba babba abokin ka na babba abokin aikin ka na ku yi aiki shari'a ba ta hana ku aiki ba ku yi sana'a shari'a ba ta hana ku ba abotaka ta ce ba a yi wanda ya ce kahiri ya yi amana ana toma musulunci ba musulmin kwarai na ba Allah ya ce wal kadirun hum zalimun kayire su azzalumai kace ce a Allah ba daidai ka fadi ba kayire sun yi amana mutumin na ana tuhuma imani ba musulmin kwarai na ba dukkan ji mutum ya ce kayiri ya yi amana ba musulmin kwarai na ba ana tuhuma imani kila shi ma kayiri na ka sallah da ya kalla Allah ya ce wal kafiruna hum zalimun kayire su azzalumai kace ce a'a wal muslimuna hum zalimun kariya kake kafiruna dai wadai dai wadai hanka wani awal kafiruna hum zalimun duk inda kaga kahiri na. duk inda kafiri yake na amma in ji qur'ani imanin na masu sana'a abba su da duk wanda kaga yana sa kaye yana wanda da su gaba imani na abba abba shi ma irin suna shi ma irin suna amma inda shi musulmi na na kware da ya bi da musulmin kware ai cikin ko cikin musulmi akwai uh, waɗanda ba su da gaskiya amma akwai masu gaskiya kuma cikin kahire mai gaskiya ko guda babu amma cikin musulmi akwai masu gaskiya akwai wanda bai da gaskiya amma cikin kahire ko guda ba mai gaskiya Allah ya ce wal kafiruna hum zalimuna ba mu mun kawari ba shi yace duk zalumai na babu babu na kware cikin yace duk azalumai na Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana ku yi aiki tare amma ka koyi abutaka amma a yi aiki kuma kowa a bashi haƙƙi ne falata ta zuwa ya ka kurke su masoya tasiruna ilaihim bil mawadda kuna tirantawa da su ilaihim zuwa gare su bil mawadda da soyayya dan me za ku tiranta soyayya kuna rika son kahire dan me ne me a dalilin ku na son kahire Allah ya ce wa ana a'lam bima asafaitu ni na yi ku sana abin nan da kun ka ɓoye na soyayyar nan da kun ka ɓoye cikin zukatan ku da ku da kayayyai Allah ya ce na yi ku sani. ta wa ma alantun da abin da kun ka bayyana wa mutane na nuna ba ku son su amma cikin zuciya kuna nan kuna son wa man yaf'alu minkum duk wanda ya aikata son kahirai cikin ku bil abin na ai al istiraru bil muwadda siranta soyayya tsakani ne da kahirai bi kashfi akhbarul muslimina ilayhi yana kuren ya labaran musulmi yana aika musu bi ayyi amalin sa'iduhu da kowane aiki ya taimaka au bi ayyi amalin sa'iduhu ko kuma da kowane aiki ya taimaka musu da musulmi kishiyar musulmi faqad dalla tawa at-sabil haqiqa ya bace hanya wadda ade ko ta wace hanya ka boye sirri na soyayya kana nuna soyayya ga kairai Allah ya ce faqad dalla tawa at-sabil kowane na ya bace ma hanya Allah wadda ade a kada a tariqal huda ya kauce ma hanya ta ya fuskar hanya ta shari'a wasawa bil asli al wasat wato ya kauce ma hanya Allah ya kare mu saboda haka kamar da yake ta maimaita ko yi aiki ko yi sana'a amma abotaka da soyayya ko yi ta da musulmi yan uwan ya kusharu mar'u ala dina khalili fal katar ahadukum man yuqalilu hasanahu al albani yace ana ta da kowa bisa ga addinin wanda ya kaso kowa ya dibi wanda ya kaso kowa ya dibi wanda zai soyayya da shi kowa dai bisa ga addinin wanda ya kafa ka dibi wani babban kahiri ka so shi ranar lahira jahannama guda ne zama ku da kai da shi dibi musulmi na kware ka so shi ko da baka yi imani ne ba aljanna ko guda nan muka karanta da ku nan wurin ga da nake zaune nan na nake zaune muka yi karatu da ku ba kawai ya taho makka a madina ya yi kwanaki ya gada da dare sallah aka ta yi sai zuwa asuba sai a yi sahur a tashi da tsayi a yi ta ayyuka addini ya yi kwanaki wajen uku ko hudu haka ya gwada ya gwada ya gaba iya kwana tsaye kuma da tashi yin da azumi sai ya garzaya dai maza Allah na zanna wata shi ya ce ya rasulallah ina tambaya almar'u yuhibbul qawma wa lamma yalhaq bihim mutun na yana son mutane ya dai dibi mutanen ga sun ba shawa ya yi duk yadda ya kai duniya ya kasa ya yi hukunci gare su ya kasa wanda zai yi abin da suka yi me hukunci ne yana son su amma ya yi ya yi ya kasa ya yi da suka yi sai annabi ya ce mai almar'u ma aman ahabba kowane mutum za a tada shi da wanda ya kasa kun gani ya buga ya buga ya ga bai iyawa ya ce to mai ya hukuncin mutum da mutumin da kasan mutane bai yi abin da suka yi annabi ya ce za a tafi tare da saboda haka soyayya ita ce ginshiki in kana son mutane ko ba ka iya kahircin nan da su kai Allah ya su jahannama ku guda da kai da su Allah ya gafarta mana in yaska hukum Allah ya ce su na abin nan kahire da kuke siranta magana da su kuna ganewa wa in in kahire sun kai nasara a wani nasara za ku samu don suna abokan ku kun gama yawo da sun ka rinjaye akan musulmi su za su war gama da ku in ya tsabu kun da sun ka kama ku ai ya bi kun sun ka rabbanta da ku to ya kuno laku a ada an ran nan za su zama a makiya gare ku na bayyane ran nan za su hito bayyane su nuna muku kiyayya ay yuzhiru al adawata lakum za su bayyana adawa gare ku radda duk sun kai nasara gare ku ku bar ganin awar abin nan wai ku dubara ta gare ku radda duk sun kai nasara kan ku to za su bayyana kiyayya gare ku za ka ji ana ta jefa ma uwayenka kalmomi mara kyau ai su ai yan ta'adda ai su yan kaza da ka ji ana ce musu yan ta'adda don hari za a kai musu uwayenka na kai ka tsere wata rana sai a dora uwayenka zai yan ta'adda na da kayi wani dan abu sai a ce ya kai ma dan uwayenka sai a gama da kai saboda haka raddadu sun ka samu nasara da ku to halaka ku za don haka ka so su ku hada kan kori guda ya ku musulmi Allah shi hannu ya hada kan musulmi baki daya wa yabsudu a aydiyahum kuma su mika hannuwan su gare ku da sun ka samu nasara bilkatali su dora kakkashe ku wa darbu su dora sassare ku wa tawon su mika halittan su gare ku bisuwi da maganganu mara kyau bisabbi su dora zagin ku wa shatam su dora jewa muku kalmomi na zagi suna walakanta ku kuma wa waddu law takfurun su dora burin dori ma ku kafirta ku zama kamar su don da ma abin da suka yi muku don ku zama kafirai kuma ku san da sani lan tanfa aku arhamukum lan tanfa'akum arhamukum zumuntakku ba ta amfanin ku ai qarabatukum duk wata kusanta da tsakanin ku ba ta amfanin ku sannan wala auladukum ɗayan ku almushrik almushriku na mushrikai ba su amfanin ku alladina la ajlihim asaratu wanda saboda suna kun kasiranta almuwaddata bainakum soyayya tsakanin ku tsakanin ku bainakum wa bainahum tsakanin ku da su to wannan ba ta amfanin ku wato kun yi wannan dama'an don kuna kwaɗayi an ya fadukun alaihim a fihim su kare ku fihim wato a cikin sha'anin ɗiyan nan naku to bala yan fa'unakun ba su umarnin ku min azabi ɗiyan nan ba su umarnin ku daga azaba ba su umarnin ku da komi lafi duniya wa lafi akhirah ba su umarnin ku nan duniya ba su umarnin ku ranar lahira yawmal qiyamati yafsilu Allah Allah zai rarrabe tsakanin ku ranar kiyama يبسل الله بالبناء الفاعل يبسل والابناء والمفعول wato yufsalu bainakum za a rarrabe tsakaninku bainakum wa bainahum tsakaninku da suwa ranar kiyama fatakunu na fil janna ku musulmi ku zama cikin aljanna ranar kiyama wawan hum fi ku kufari fil nar su diyan nan da kunka boye sirrin kunka siranta a kunka bayyana sirrin musulmi saboda su to tun da su ba musulmi na ba ba su amfanin ku ranar kiyama Allah zai raba tsakanin ku sai ya shigar da ku aljanna ya shigar da ɗiyan nan wuta saboda haka menene zai sa ku saboda ɗiyan da ba ma musulmi ba ku dawo kuna sirranta sirrin musulmi kuna bayyana shi ga kahirai wallahu bima na basir Allah masani na da duk abin da kuke aikatawa komai kuke aikatawa babu abin da Allah bai sani ba kada nan lakum فدخلت له إخوة حسنة kana lakum eh, abin na uswatun hakika kuna da abin koyi mai kyau bidan mai abin na alhamza wa guda abin kasare a iswa fi almodai wato yace kuna da kuduwa abin koyi hasanatu mai kyau fi ibrahim kuna da abin koyi da ibrahim aibihi ku yi koyi da annabi ibrahim kaulan wa fi'lan magana ibrahim ku yi koyi da ita aikin ibrahim ku yi koyi da shi na amanu da kuma waɗanda suka yi imani tare da shi ma'ahu tare da shi mina su ma muminan da a tare da ibrahim ku yi koyi da su ir qalu liqaumin sadda sun ka cewa mutanen su wato magana da aka so ku da ita ma wato ta imani na gaskiya ba na koyewa a rika soyayya da kahire ba wato na yi towa gaskiya a yi addinin gaskiya ba tare da mina ba shine abin da za ku yi koyi da mutanen ibrahim ir qalu liqaumin sadda sun ka cewa mutanen su bayyane na bura'a minkum mu mun yi bara'a da kuwa mu mun yi bara'a da kuwa wa min ma ta'buduna min dunillah kuma abinda kuke bauta wanda ba Allah mun yi bara'a da shi ba mu bauta ba kabarna ku mun kafirce muku an karna ku ba mu yadda da ku ba wato abinda kuke yi ba mu yadda da shi ba wa bada bainana wa bainakum al'adawatu adawa ta bayyana tsakanin mu da ku wal bagada hushi ya bayyana tsakanin mu da ku abadan har abada Allah ya ce to abinda za ku yi koyi da shi kenan ku yi toga hili ba wai ku dora son kahire ba ku bayyana musu adawa ta bayyana tsakanin mu da ku da kuma hushi abada har abada wayannan abubuwa suna nan tsakanin mu da ku har abada hatta tu'minu billahi wa da wa sai sadda kuka yi imani da Allah shi kadai sai kun yarda Allah ne guda abin bauta ba ya da abokin tarayya illa qaula ibrahim an ce ku koyi da ibrahim ga aiki ne da magana ta to illa qaula ibrahim akwai magana guda da ibrahim ya faɗi ita kakkoi koyi da ita wanda ya ce illa kaula ibrahim da abi sai dai magana ibrahim ga baba ne la astaghfiranna laka baba lalle zan roki Allah ya gafarta maka to wannan mustasna an toge ta an fitar da wannan kalma min uswati wato daga koyi ita kada ku yi koyi da ita idan kun san uban ku mushriki na ka koro kamar gafara Allah wannan ka koyi koyi da Ibrahim nan wurin alayhi salatu wassalam ai laysa laysa lakum laysa lakum ta'asi ba ku da damar ta asibihi ku koyi da shi fi zalika ga wannan da an rule ku fari shine ku dora roƙon Allah ya gabata maka kai wannan ka hana ku koyi da shi wa ma amliku raka min Allah min shay wato cewar da ban mallaka maka komi daga Allah ba gawara Allah zan roƙa maka amma ban iya kare maka komi daga azabar Allah min azabihi wa abin ana azabar Allah wa sawabihi ko azaba ta yi ko kuma lada ta yi ban iya mallaka maka min shay'in komi wato wannan kam to kuna koyi da ibrahim nan wuri amma dai da ya zai masa istighfari kada ku koyi da shi kanabi ya yi kinaya da wannan an anna la yamliku lahu ghayru al-istighfar yana ni kinaya ce ce shi bai iya mallaka ma uba ne komi sai istighfarin wa huwa mabniyun alaihi mustasna kuma akan sa aka gina toje wanda aka yi min haisul muradu min huna abinda ake nufi wa in kana min haisul zahir ko da yake magana ga ta ibrahim da ya ce zan roƙi allah ya gafarta ma amma haka sani ban iya mallaka maka komi daga allah to ga zahiri wannan magana ta ibrahim fi zahiri wato min haisu zahiri mimma abin na yi uta sabihi yana cikin abin da aka koyi da shi ga zahiri amma dai allah ya ce kada a koyi da shi allah wato abin nan kulka ce wa abin na na faman yamliku min wato wa zai iya mallaka wani abu ga Allah wato wa zai iya mallaka ya an so wani abu ga Allah na gabara ko rahama wato babu wanda zai iya wasu gibaru isu gibarin da yayi wasu gibaru da wasu gibarin da Ibrahim yawa ubanai an ce kabla an ya bayyana lahu annahu aduwwul lillah kame ya bayyana gare uban makiyan Allah na don kun san ga ka'ida wanda duk ya mutu yana kai ito makiyan Allah ne kama zukira kama zukira lahu kama wadda an ka ambace wannan fi bara rabbana alayka tawakkalna saboda haka in mutun na da rai ne yana yiwa ba lahi na ba don aduwallahi kai a lahi to amma in mutun na da rai yana yiwa musulunta kamin ya mutu to amma idan ya riga ya mutu bai musulunta ba to aduwul lahi to wanda aduwul lahi ko ba a roƙon Allah ya gafarta mai rabbana alayka tawakkalna ya Allah ubangijin mu gare ka mun ka dogara wa ilayka anamna gare ka muka mai da al'amarin mu wa ilayka al kuma mu gare ka take wannan min maqulil khalil yana cikin magana Ibrahim wa mamahu da wayanda attare da shi su sun ka faɗi wannan to Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana dukkan zunubanmu Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka kare mu ka sa soyayya tsakaninmu da musulmi ɗan uwanmu Allah ka sa soyayya tsakaninmu da musulmi ɗan uwanmu kuma Allah ka haɗa kanmu da wasu musulmi da sun ka ɗan rikita ko ga wace matsala ce ta su Allah ka sasanta su Allah ka haɗa kansu don darajar sunayenka nan za mu kwana insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an gano samarar idan mutum da harkace sunayen Allah ba amma sai ya samu littafin da suke rubuce karanta su ya Allah ya samu wannan kariya insha Allah Allah zai anshi addu'a ce kuma in dai yana yi da gobe ya haddace su ya kai ai duk wanda ka gani ya haddace wani abu mai mai ta karatun abin nan na gode yaushe saboda haka in dai kana da littafin sun kuma da shi kaka addu'a yau da gobe yau da gobe za ka haddace shi wata rana sai ka ɗauko ka je kana ta kidan ya so baka diba ba saboda haka wannan bai da komai ana iya dibawa kamar wanda aka diba qur'ani a karanta don da yarda Allah to sunayen Allah ma ana dibawa a karanta don da yarda Allah Allah subhanahu ko gaskiya ne idan mutum ya tsayar da matarsa a cikin dare suka tashi suka yi sallar nafila za a rubuta shi a cikin wanda kirari da wanda kirari shi yanzu wanda ba ta da aure ko da bai da aure ba ya tashi bai dai sallar da wanda bai da bai da aure ko wanda ba ta da aure sun ka ta sun ka yi ibada Allah zai ba su ladar ibada su shi aure wani mukami na wanda ya kai gare shi yana da lada ce wanda bai kai gare shi bai da lada ce ibada ce aure ibada ce saboda haka wanda ya yi ta ana ba shi lada ibada ce wanda bai yi ba ba a ba shi wannan lada saboda haka kowa na samun lada ibada ce duk wanda ya yi aure ya tsere ma wanda bai yi aure ba duk wanda ta yi aure ta tsere ma wanda ba ta yi aure ba Allah ya gafarta mana ya gafarta mana don Allah ya hada bayani akan halaccin da ke na haihuwa idan mutum na da matsala haihuwa to da shi na haihuwa manyan malamai kuka tambaya sai su yi muku fatawa ni ban ma san wanda aka da shi bai ni da shan da ni sani wato shuka ta aka da shi in muka sai daji muka ku gero idan ya yi kanwa wani wuri sai mu cire wanda ya yi an ka yi zumbaɗe wajen shuka sai mu cire shi mutum sa'in da ya kanha ka ji da shan da sani kuma in kai min tambaya kai ne ne maka bayani ne amma wancan ban san shi ba ku tambaya da ta kai har ga samarar idan mutum ya zo sallar azhar ko sallar asar ko da ke da raka a hudu sai ya samu raka a daya da liman shi da ya tashi fitowa shi na kalin kawa saboda na cikin abubuwa daban-daban in ya tashi zai kawo in harko wanda ana harko ga wannan sallah saboda haka zai kawo raka a guda mai fatiha da sura sai zanna shi a kai in ya gama ya tashi ya koma kawo wata mai fatiha da sura sannan ya kawo mai fatiha daga ƙarshe su kullum waɗanda adda fatiha da sura su a farko waccan ba shi ya mai shi ta farko ba wannan da ya samu iske ce ba shi ya mai ta ba amma da nashi ƙari yanzu mai fatiha da tura zai sa gaba sai shi kama wada kajina ambata ba ta mana idan mutum yana karatun mai girma ya kai ga da ake yin sujada. Sun dole na sai sujada ta kai ai karatun ƙura'ani ma babu alwala laihi shi ƙura'anin allah littahi na mai daraja littahi na mai girma in ka girmama shi allah ya girmama ka in ka walakanta shi allah shi walakanta ka saboda haka duk wanda ka karatun ƙura'ani babu babu alwala ya kada kai ne cikin haɗari dan tun cikin littafanmu na zuke kuna ganin an ci ko da allo ba a ɗauka babu alwala illa illa muta'allimin sai ga almajiri wanda ya tawo makaranta shi ɗaya ya halitta ya ɗauki allo wanda an rubuta aya guda ko biyu gare shi aw abin alima ko malami yusahihu wanda ka gyara rubutu ya an kai rubutu a kawo ya ɗauka ya diba kuri ya gyara in banda waɗanda ko allo ka ɗauke shi babu alwala ya yi da bale ƙur'ani saboda haka ƙur'ani girma ne ya haikane a ɗaukai da kazanta wayanda kuka ganin suna fatawa suna cewa ana iya ɗaukar ƙur'ani ko ba ko da janaba ko da abin nan wayannan duk inda kuka gane su kuna ganin su kaskantattu waɗannan dai da kun ga suna babu da ai ko rakanta Allah Allah mu ku Qur'ani wa Allah ya ce mai Allah wa maktalabtum bihi min shay'in fa hukmu ila Allah duk abin da kun kai sabani cikin ne ko menene fa hukmu ila Allah hukunci ne a dawo ga Allah Allah ya ce mu Qur'ani Allah sannan ka ce Adam kai da da da da da da mutunci da da wai wasu malamai sun ce a ɗauka har da haila ta suka ana ɗauka haila ba na jisa ba ce da jana ba duk suka ana ɗauka duk ba na jisa ba ne ko ya tara in mutum bai kama kai ne ba shi Allah zai kama shi mu dai muna gaya muku kada ku ɗauki ƙur'ani sai da tsarki kada ku ɗauki ƙur'ani sai da alwala mu abin da muka faɗa muku kenan in kun saba ya rage gare ku mu dai mun gaya muku abin da mun ka karanta ko mun tabbatar da shi zai kai ku galibi mun tabbatar da shi zai kai ku galibi Allah ya gafarta mana ya yi salati da sallama ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wa laka la sharika laka al-mannanu badi'us samawati wal ardi dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka anshi azumin Allah ka anshi tafsirin Allah ka anshi ayyukan mu na alheri Allah ka anshi ayyukan mu na alheri Allah ka sa mu cikin wanda zaka yantawa a yau Allah ka sa mu cikin wanda za ka yantawa a yau Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayen ka gafarta ma uwayen su ka gafarta wa kakanninsu Allah ka yahi mana dukkan zunuban Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalan ka gafarta ma uwayen su da kakannin su Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ɗayan da ka ba mu wayan da aka yi da wayan da za a Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka yi salati da salama ga annabin ka Muhammad sallallahu alaihi